yammacin litinin daya ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shekara 1441 wanda ya dace da 22 ga watan Jun shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na uku a cikin jirage darussa karkashin taken alqawaidul husna fi ta'birur ru'a na malam Abdullah ibn Muhammad ibn Abdurrahman as-Sadhan jazakallahu khairan dan jama'a masu wannan karatu ba su manta ba muna tattaunawa akan dilalat dalalatu takarruri al-ru'a wal ahlam dalilan da suke sa wato me ke sa mutum ya dinga mafarki guda ɗaya yana yawan maimaita shi to mun ji abu na farko shine ihtimamu sahibi bil amri muhimmancin da mai mafarkin ya baiwa abun abinda ka bashi muhimmanci zaka yawaita ganin shi a mafarki to abu na biyu shine muka fara karantawa inda malai ya ce saniyar na biyu al'ajazu wa adamu tamakkuni min shayi idan abu ya fi karfinka ya gagare ka karasa yadda za ka yi da shi ki karasa yadda za ki da shi to sai ki dinga yawan ganin shi a mafarki kishi ya ce ta shiga miki hanci da kudindine ko wata yar budurwa take son mijinki a waje ki rasa yadda za ki da ita eh, ki hana shi aurenta to ko da shi ke kwanta mafarki sai bacci take kina kina mafarkinta tana firgita ki to irin wannan na san yana faruwa kuma mutanen da suke saurare za su gazgata wannan cewa sun san haka ko ya faru da su ko da su kansu malam ya ci gaba da cewa fa'iza ogulikat insani insanil abuwabu idan aka rufe kofofi a gaban mutum duk kofar da yake tunanin zai samu wani abu ta zama kofar ta kulle abin ya ki samuwa fi amrin ma game da wani al'amari a sanda haka ta faru sai ka tarar da shi mene malam ya ce sai ya zama ra'a fi mananihi fathan sai ga wani buɗi ga wani al'amarin a baccinsa au badilan minhu ko ya ga abin da zai kasance wato abin nan badil wato abin nan kenan a makwafinsa ya ga abin da zai zama makwafinsa alternative ɗinsa malam ya ce waliza don haka ne takfar ru'a wal ahlam ana samun yawaita mafarki da al ahlam nadal masajin a gurin 'yan gidan yari inmates waɗanda ke zaune a gidan yari ah, kama hasana lil na ma'a yusuf kama yadda ya faru ga waɗannan da aka rufe su a gidan yari tare da annabi yusuf alaihi salam faɗin allah da yake faɗa cikin sautin yusuf da allah yake cewa wa dakhala sijina ma'ahu fatayan wasu matasa guda biyu suka shiga gidan yari tare da annabi yusuf alaihi salam suka ce Allah ya ce qala ahaduhuma inni arani a'siru hamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu nabbi'na bi ta'wili inna naraka min al-muhsinin suka tambaya annabi Yusuf suka ce ga abin da muke gani ɗayan mu ɗaya ce ina gani na ina yin ina dama giya ma ogana ɗayan kuma ya ce ni kuma na ga tsuntsaye suna cin waina a saman kan kaina suka ce ka bamu labarin fassara waɗannan mafarkai namu mu muna tsammanin ka <clears throat> mun ga alamar ka mutumin kirki kaga ashahid ashahid anan shine sun yi mafarki cewa sun fita sai mafarki suna mafarkiya sun ba da labari ya waita mafarkaiya ga 'yan gidan yari wala allaha ya ce كما حصل للمسلمين مع يوسف ولعلها تكون wa وتثبيتا wannan maganin abin da suke afarki yana rage musu damuwa kuma ya kwanta musu da hankali wa qad wani daga cikin yan gidan yari yana cewa sai kawo magana wanda ake danganta ta kamar da malamai suka ambata ana danganta daga Salih ibnu Abdul Quddus al-Azdi wani mawaƙi. mutafalsifi wanda aka tuhume shi da zandaka aka kashe shi a zamanin halifa al-mahadi wanda ya kashe mutane da dama da ya tuhume su da zindikanci. ɗaya daga cikinsu wanda aka kashe shi ne wannan mawaki salih ibn abdul qudus al-basri wannan shahararren baituka shine yake faɗin su bari mu ɗan ji su tukunna da yake cewa kharajna min duniya dunya wa nahlu li فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء إذا جاءنا السجان يوما لحاجة أجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا ونفره بالرؤيا فجل حديثنا إذا نهل أصبحنا الحديث عن الرؤيا يتشي آه، خرجنا من الدنيا من بتدق دنيا ولسنا ونهل من أهلها العالم هاي ينزموا الدنيا مكبا على هرابا كاشيكم من بالدنيا yace falasna min al-amwati mu dai gashi ba matattu ba na kai makabarta fiha a duniya wala wala al-ahya kuma mu gashi ba rayuwa muke yi ba muna cikin matattu muna cikin duniya kuma mun zama kan matattu idza ja'ana sajjanu idan ganduro ba shine asajjal ma'aikacin gidan yari idan ya zo mana yawmal lihajatin ya zo mana da wata bukata a jibna sai mu ta mamaki idan ya shigo ya ce an yi kaza ko an ce kaza ko ana neman kaza sai mu dinga mamaki mana cewa ja a haza min duniya ce oh ka zo wannan daga duniya ya zo ya zo daga duniya ne wannan daga duniya ya zo shi da shi yana fita waje je dawo in ji sadu ibn abdul ibn abdullah al-azdi ce. wa nafrahu bi ru'ya muna jin daɗi idan mun yi mafarki fajullu hadithina idan nahnu asbahana al-hadith an ru'a duk sadin mu idan gari ya waye baya wuce akan mafarki wane ya mafarki ya tafi wane ya mafarkin an kawo mai ziyara wane ya mafarkin ya je gida ya dawo ah, wannan shine abin da ke faruwa da su 'yan gidan yarin a kodayaushe wannan mawaki salih ibn abdul quddus malamai da ma sun yi tarjamar sa kuma sun kawo wannan waka sun danganta masa nan kusa abin da zan iya tunawa littafin tarihul islam na limamu zahabi a cikin mujalladinsa na goma da kuma cikin mizanu da itidal haka ibnu hajirin ma ya yi dogotar ga mawakin a littafin shi lisanul mizan ya kawo maganganun sa mawaki ne mai hikima kwarai da gaske ana kwatance da waƙoƙinsa da yawa wanda suke dauke da hikimomi iri daban-daban amma kuma ana kwatance da shi a wajen fasikanci da iya shege a waka har ma aka ce baya ma yin sallah sai in ya ga dama madi dai shi ya kashe shi to wannan abin ya faru wannan aka yayi ta ne lokacin da aka kama shi aka kulle shi a gidan yari kafin a kai ga kashe shi an kashe shi da wasu mawaka ukaili ya kawo shi a cikin littafin shi addu'a fawul kabir ya ce laisa bi shay'in haka ibnu abi hatim na cikin darhuwar ta'adi asalin kisa tana cikin littafin al-muntazam na fi tarikal muluki wal umam na ibn jauzi a cikin bayani akan labaran abin da ya faru a shekara ta ɗari da sittin da bakwai wato kwatankwacin lokacin da aka kashe shi kenan Allah ubangiji ya kyauta haka kuma zaka samu wannan baitoci da bayani akan su a littafin tabyinul haqa'iq na Fakhruddin Usman ibn Ali al zailai wanda ya rushe shekara ta ɗari bakwai da arba'in da uku ya kawo haka ibn Abid a cikin littafin al a adabu dini a duniya wa din da littafin abin nan tabakatu shu'ara tabakatu shu'ara'i na na malam Muhammad ibn na na Abdullah ibn al-Mu'taz halifa littafin wafayatu al-aya na ibn na na na abin nan na Abu al-Abbas Shamsuddin Ahmad ibn Muhammad ibn Khallikan shi ma a cikin mujalladin na biyu ya yi tarihin wannan mawaki abul fadli salih ibn abdul kudus da dai wurare da dama shahararren mawaki ne cikin mawakan daula abbasiya wanda da wuya ka karanta adamu abbasiya ce baka san labarin shi ba haka cikin al'agani ma na ibn abul farji haka cikin bayan addanu wa tabiin na jahiz haka cikin ibn farid na ibn abd haka a cikin littafin ah, al-mustatraf na ainihin shahabuddin abshihi da littafin al-musataraf min kulli sannin musataraf duka dai sun kawo wannan labarin na shi mawaƙin da kuma irin lalatarsa to Allah shi kyauta a shahid a cikin waƙan shine cewa dai wa nafrahu bin ru'ya muna jin daɗin mafarki fa jullu Ɗaukacin ɗaukacin labarin mu da firanmu mu idan hannu asbana idan gari ya waye al anin anir labarin mafarki na uku da gaskiya abubuwan da suke sa mafarki ya yawaita maimaituwa a tatsallu'u lil majhuli wal ghaib kokarin da mutum yake na fahimta da leko abin da bai sani ba da gaibu allazi akhfahu Allah li hikmatihi ala al wanda Allah ya ɓoye shi gaibu saboda hikima Allah ya ɓoye gaibu daga barin ɗan adam lakin ihi ya ta Talla a limarifati sai dai shi dan adam a bisa ɗabi'arsa yana ƙoƙarin ya za a yi dai ya san wani abu da zai faru gobe ko an jima ya za a yi ya gano kullum yana wannan iya ƙoƙarin yana so ya zama ya san wani abu kafin ya faru fa in kana munharifan idan mutum ya zama karkatacce ne daga turba mai kyau ita lil arrafina wal kahana shine sai tafi gun yan duba da bokaye wal munajjimin da masu bugun taurari wa ghairihim da su wanda sai annallaha la yaqbalu lahu salata 40 yawman bi dhahabihi lahum ya manta cewa da zaran ya je gun boka ko dan tsafi ko mai sihiri ko mai duba ko mai kaza musamman kuma ta iyayen mu ku kina zuwa gun boka da sunan kin kai bukata to sallake ta kwana 40 kwandem Allah baya su wa annahu yakfuru in saddaqahu kuma da zaran sun faɗa miki wani zance kika gaskata shikenan kin ba addinin musulunci Allah ya tsare mu tsare mana imanin mu amma almu'minu idan mutum mumini ne fa innahu yatatalla'u ila ruqya allati qad yaftahu Allah biha shay'an min dalika sai ta kokarin ina ma Allah ya taimake shi zai mafarki da mafarkin ya bude mishi wata yar kofa ya kankanwa ta fahimtar wannan abu bisharatan bi khairin aw tahdhiran min sharrin ya zama bishara ga alheri ko kuma jan kunne a wani sharri da zai auka masa wannan ita ce karshe ne karshen tamhidi da malami sai kuma malam ya ce albabul awwal har yanzu bai kai magana kan kawai din ba shi sa muke dan tafiya a gurguje saboda waɗannan bayanan din mun yi su da tsawo fiye da tsawaitawar da ya anan amma babu laifi muke karanta su sai mu je inda malam yake cewa albabul awwal muqaddimatun qabla tawil ga wasu shimfidodi kafin fassara abu na farko a samun ru'uya kashe-kashen mafarki don kasumin ru'uya ila salasta a kusa mafarki ya kasu zuwa gida uku al'awwal mafarki na farko hadisul malik hadisul malak amin hadisul malak zancen da mala'ika yake faɗa wa mutum wahiyar ru'uya sadiqa wahiyar bushra min allahi li abdi mafarki wannan shi mafarki mai kyau wanda na gaskiya ne bishara ce zuwa gabawa sai kuma hadisu shaitan zancen iblis shaitan wayar ru'ya al-batila wa hiya tahzinu shaitan shine farki mara kyau wanda shaitan yake kawo mutum dan ya sa mishi bakin ciki ya sa maka damuwa sai kuma hadisun nafs Abin da zuciya kake riya maka ko take riya miki wahiya ma hadithu al-insanu bihi nafsa fil yaqza fa yarahu fi manamihi wa la ta'wila la shine abinda mutum yake zancen zuci ko yake ganin shi a ido in ya kwanta bacci kuma ya ci gaba da ganin shi shikenan wannan bai da fasara wannan zancen mun yi shi mun warware abin da ke cikin shi na bayani da abin da malamai suka faɗa a wadancan kasusuwa da suka gabata babu bukatar maimaita su a nan wa hadhihi al-aqsamu yashmaluha ma'anan aya duk waɗannan guda uku faɗin Allah da yace wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith cikin sura Yusufa ya haɗe duka waɗannan abubuwan guda uku wanzur ila kalimati ahadisa kalla da yace wa yu'allimuka Allah kuma zai sanashe ka min ta'wil al-ahadith Sai sanashe ka daga fassarar mafarkai sai yace ahadith me yasa bai ce hadith ba walam yaqul hadith tare da cewa mafarkin da ake fassarawa din abin nan ne mai kyan ne amma sai ya ce a hadith da ya faɗa wa nabi yusuf da Allah yake cewa ka yi rabbuka ka min ta'wil al-hadith wa yutimmu ni'matahu alaika wa 'ala ali yaquba kama atammaha 'ala ka min qablu ibrahima wa ishaqa inna rabbaka alimun alimun hikim nam to kaga anan cewa da yi ta'awi a hadith yana nufin da yawa kenan qala al al-imamu ash-shirazi baydawi wato abdullahi ibn muhammad ibn abdullahi ibn umar ibn muhammad ash-shirazi wanda garin su ba wani kauye ne kusa da shiraz babban malami ne na fiqhu a mazhabin hanafiya ana mishi alkuri ana mashi lakabi da nasiruddin Alƙali ne malamin tafsiri tarihi na cikin littafin alwafi bil wafayat na khalil ibn aibak as-safadi ya rasu ba na manta ba shekara ta 685 nam ƙarshe karshen karni na bakwai ya rasu Allah ya gafarta mashi a tafsirin su mai suna anwaru tanzil wa asraru ta'awil da yana magana akan wannan gaba sai yake cewa أن يؤلمك من تعبير الرؤيا لأنها أحاديث الملك إن كانت صادقة وأحاديث النفس والشيطان إن كانت كاذبة zai sanashe ka da fassarar mafarkayya domin idan mai kyau ce to daga mala'ika ne idan mummuna ce daga garan ka ne ko daga shaɗan mala ya ɗauko daga tafsirin alƙasimi mujalladi na tara shafi na dubu uku da ɗari biyar da shida yace wa kala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya fada cikin hadisin muslim wanda mun ji shi a baya ar-ru'ya salasun fa ru'ya haqq wa ru'ya yuhadithu ar-rajulu biha nafsa wa ru'ya tahzinin min ash-shaytan mafarki annabi yace kala uku ne akwai wanda mala'ika ne ke ga mutum eh, yake yake baka wani ramzi akwai kuma wanda take kasancewa wato daga mutum ya gaya wa kansa da kuma da ke zuwa daga kokarin da shi yake ne cusa wa mutum damuwa to kaji wannan Ya ce wa yanqasimul mu'abbiruna ila khamsati aqsam su ko masu fassara mafarki suna rabuwa akwai masu fassara mafarki iri biyar gwargwadon kowa irin tafarkin da yake bi wajen fassarar mafarkin al'awwalu na farko daga cikin masu fassarar mafarki shine wanne shine قسم اعتمد في تعبيره على النزعة الانتقائية أقول سكيد النزعة سكيد كركتا إزواج أكوري الانتقاء الزابة لبعض liba'adin rumuzi بس ذا was codes wasu dunkule ko sarƙaƙiya su zaɓa su ba wa za fi itida'un ala halin ra'ayi wannan akwai ta'addanci akan yanayin mai mafarkin yana ru'uya waqi'un mutakamilun Ta ta tajzi'a domin shi mafarki wani abu ne da yake a haɗe bai yiwa a cire wani gefa a bar sauran A Sani na biyu kismun a ita mana fi tabiri a nazati a tawafuqiyya li kutub wanda kuma suke dogaro da akwai an-naz'a banda naz'a al-intiqaiyya akwai naz'a at-tawafuqiyya sune wato masu kallama farki kawai sai su duba a cikin littafin fasara mafarki da suka wuce irin wannan mafarkin da bai aka fasara shi ai ana fasara mafarkin macinci da kaza mafarkin jaki da kaza mafarkin kuka da kaza mafarkin likafani da kaza to shine annaz'a at-tawafuqiyya da kaje gurin su suna da dictionary ko wani eh, abin nan wani wani kamus da suke amfani da shi na mafarkayya kawai za su dauko su budo daidai wajen mafarkin ne kai mafarkin kaza to wannan mafarkin kaza kaza ne وفي هذا يتداوى على واقع الرأي فكل جيل يختلف واقعه عن غيره wannan kuma kaga an yi karan tsaye ga zamanin da mai mafarkin yake rayuwa domin kowane mai mafarki ya kowace sannan mutane suna zama wato 'ya'ya ne ga bi'a su da lokaci asalis kashi na uku kismun ita mara fi tabiri al-naz'ati al-ilhamiyya faqat akwai kuma suke al-ilhamiyya da shi suke dogaro وجعلها خاصة على المعبر على المعبر وهذا مخالف لما عليه السلف فلم يرد عليه دليل ولا تردت به عادة wanda kawai zai ce a Allah ne ya gaya mai fasara irin na fastoci kenan wannan da da sai mutum ya ce ya Allah ya gaya mishi dama za ka yi mafarki ko shi ma ya kwanta a mafarkin an gaya mishi fasara na ka mafarkin da ire-iren su an gaya mishi da haka yana gaya ma wannan kuma kawai ƙarya ce babu wani dalili akan ta babu kuma ka'ida الرابع كشي نهدو كسم اعتمد في تعبيره على النزعة النفسية وكوكونا سكي دوغارا اكن سايكولوجي النزعة كاجة منجي النزعة الانتقائية النزعة التوافقية النزعة الإلهامية يزوكم سي النزعة النفسية شيني سايكولوجي كعلماء النفسي ومن وافقهم malaman psychology da wanda suka dace da su suna aiki da annaz'a al psychologiya wajen fassara mafarki duk mafarki za su nema su ji tarihin mutum da ɗabi'a sa da kaza sai su ce wannan abin ne kawai wa hamala jawanib al ukhra al warida fi sunnati kar ru'ya sadiqa wal hulm shaytani suka yi watsi da sauran abubuwan da suka tabbata a cikin wato sunna sahihiya wanda ke bayani akan mafarki na gaskiya mafarki na shaidan su kuma mafarki ya shafi tunanin mutum ne kawai a gun psychologist ba da wani magana shaidan ba da magana mala'ika alhamis kashi na biyar قسم اعتمد في a lalaza a takamuliya shi ne comprehensive approach kaji ko ne ga approach ɗinsa da kaji yadda yake fuskanta a wannan kuma shine masu comprehensive approach wato kallon mafarki a dunkule a kalli komai a kalli duk waɗancan abubuwan sai kuma a hada da sauran wato za a kalli za a intika'in rumus za a kalli dacewarsa da ainihin wato wasu ta'abira sadiqa banda ilham ba magana ilham za kuma a kalli nasiya ta mai mafarki da haka kullum muke gaya mutane cewa batun mafarki dole sai an san waye kai ko waye ke eh, eh, mutumin wani gari ne wani irin ɗabi'a kake da shi ko kike da shi da aure da 'ya'ya da irin tunani ko shekaru ko damuwa ko sirrin rayuwa irin karatun da kai da komai amma zai yiwa kawai mutum ce maka na yi mafarki kawai kaza a fassara mashi ko kuma ma sai ce malam wata ce kai mafarki ta ce in tambayan mata to eh, wannan kaga baka zuwa gudu likita ka ce wani ne bai da lafiya ya ce in zo a duba ni a bashi magani baya yiwuwa annazar ta takamuliya ita ce comprehensive approach min jam'in rumuzi kulliha wa ma'rifati halin ra'i za a haɗa duka codes ɗin sannan a san hali da ɗabi'a mai mafarkin wazar zarki ismuhu huwa sahihu allazi alaihi dalilu shar'i wa muwafaqatu ulama israf wal khalaq wannan shine kasan da yake da dalili na shari'a da ke goyon bayan shi kuma yake da goyon bayan malaman da da na yanzu wa huwa ya kuna alaihi manhajin hadha alkitabi bi idnillahi ta'ala tafarki wannan littafin zai gudana akan wannan ne salo da za a bi kenan wajen fassara mafarki a wannan wurin yace wa ru'a lokatan musawwara law sina wa ru'a lawhatun musawwara yace shi mafarki wani wato allo ne drawing board ne wanda law uhsina fakku rumuziha wa mufradatiha wa tamma rabtuha bil waqi'il ma'ash لأصبحت خطا صالحا لحل كثير من مشاكل حياتي أو الاستبعاد لها يتي واتو واني دروين بورد واندا ko kuma ka ce abin nan wato abu kamar a ce me ake ce codified language kamar computer language wanda inda za a iya داشي shi a fassara shi a fita da shi formula a dawo da shi plain language yadda kowa zai gane shi da ya warware da dama daga cikin matsalolin rayuwa ko kuma ya taimaka wajen gujewa matsalolin wala asbahat mastaran min masadir ma'rifati wal ilham kuma da ta wayi gari da mafarki ya wayi gari ya zama wani eh, manazarta ko madogara daga cikin madogarori da za a dinga amfani da su wajen fahimtar rayuwa da samun ilimi abbabitu shar'i fi ta'wil menene ka'idar da shari'a ta bayar wajen fassar mafarki ah, ya ce bima annar ru'uya a sadiqa nau'ani ya kamata mu san cewa shi kanshi mafarki da ake cima ru'ya sadika sadiqa wanda gaba ɗaya magana fassara da ake ana yi ne kan shi ya rabu zuwa gida biyu an-nau'ul awwal nau'i na farko zahirul la yataju ila ta'wil mafarki wanda yake a fili yake wanda ya gan shi bai bukata wata fassara fa yaqa'u kama ru'uya. za a gan shi kamar yadda ainihin aka gani da zarar an ga mafarkin to yadda aka ganshi haka zai kasance a an ganshi. babu wani tunanin sai an fasara yadda aka ganshi zahirin shi haka yake ka ru'ayil anbiya wa siddiqina wa shuhada wa salihina mafi yawa mafarkin annabawa ko kuma dukkanin su mafi yawa mafarkin annabawa da siddiqai da shahidai da salihai duk irin haka suke mafarkansu. wa misaluhu misalin mafarki ru'ya nabiyillahi ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wassalam fi dhabahi isma'il uh, in aka koma waɗancan kasusun nake ta ishara za a ji mun tattauna mun kawo misalai akwai kasar guda ma wanda muka ware shi kawai misalai ne na ire-iren wannan farkai masu ban mamaki ga misali ya buga mana daga cikin doron alkur'ani mafarkin da annabin allah ibrahimu alaihi salam khalilur rahman uh, salawatullahi wasalamu alaihi yayi kamar yadda Allah ya bada labari a cikin suratul safat fadan Allah falamma balaga ma hu sa'aya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin Allah subhanahu wa ta'ala yake bada labarin cewa annabi Isma'il bayan da ya girma bayan da aka mashi bishara da ya ce rabbi habli minas salihin fa basharnahu bi gulamin halim faka bashi wani yaro mai haƙuri Allah ya ce falamma balaga ma'ahu sa'aya yayin da yaron ya kai girman da zai taimaka masa a rayuwa Allah ya ce mishi Allah ya nuna mishi sai ya ce wa yaron inni ara fil manami anni azbahuk kaga to mafarkin bai da tafassara abin da ya gani a mafarkin shine abin da ake umarta shi ne to wannan nau'i na farko kenan nau'u sani nau'i na biyu ta yahtaju ila ta'wilin wa ta'birin kismun da yake bukata ya zuwa ga fassara da canza shi a fito da shi fili daga daga duhu annaha amsal domin wasu kwatanci ne yadribu hal malaku wanda mala'ika ke buga wa mutum misali yastadullu ra'i bima da raba, ko bima da raba lahu min masalin dan kai kuma da kai mafarkin ka ɗau izina daga misalin da mala'ikan nan ya buga maka huwa kasirul wuqu'i wannan yana faruwa da yawa wa misalihu. misalin sa maruya anin maruya anin nabi sallallahu alaihi wasallama abinda aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi ke cewa ra'aytu zata lailatin fi ma yaran na'imu ka anna fi dar uqbata ibn rafi'in fa utina فأتينا برطب من رطب بن طاب فأولت الرفعة لنا في الدنيا والآكبة في الآخرة وأن ديننا قد طاب وانا حديث ne cikin sayyid muslim yana a cikin can kitabu ta'awil ru'ya a cikin mujalladi na hudu sayyid muslim inda manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa farki naga kaman mun shiga gidan uku wata dan rafe sai aka zo mana da dabino danyen dabino daga cikin dabinon ibnu tab sai na fasara cewa za mu samu ɗaukaka a duniya za kuma mu samu lafiyayyen masauki a lahira Allah ka samu a ciki a sannan kuma addinin mu yayi daɗi fa a kada min rafi'in da yace uku dan rafi sai dauki daga ne dauki ar-rif'a daukaka wa min uquba shi kuma uku ba aqiba karshe wa min raqab ibn tab daga kuma raƙab na ibn tab ya ɗauki tayyibuddin daɗin addini fa ayyu ta'wilin da ruqya malam yace duk wata fassarar mafarki da za a yi bi ghairi hadha babit ba tare da an bi babit na rumus din nan irin wannan ba fa huwa mardudun bi hadha nafsi wannan hadisi ya tunkuɗe wannan fasara wannan kenan sai ya ci gaba da cewa qala al-qadi abubakar ibn al-arabi al-imam al-qadi eh, muhammad ibn abdullahi ibn muhammad al-mu'afiri al-andalusi al-ishbili babban malamin hadisi da fiqh da tarihi ɗaya daga cikin malamai kamar yadda ah, ibn al-imam yake cewa min ahli tafannuni wal istibhari fil ilmi daga cikin malamai da suka san ilmomi kala daban-daban suka tambaba ilimi ibn abdul barr nabari Allah ubangiji ya gafarta mashi babban malami ne ah, sorry eh, Abubakar ibn al-Arabi amin ba Ibn Abdul Bari ba Abubakar ibn al-Arabi mai ahkamul Qur'an da sauran tafai. Yar shekata shekara ta ɗari hudu ne da hamsin da uku a tsakiyar karni na biyar bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musrajabun fi wa ghairiha min ummati kutubut tarajim ita wannan magana tashi tana cikin tafsirin eh, tana cikin a cikin littafin eh, Fathul Bari na Ibn Hajar da yake cewa ar-ru'ya idrakatun allaqaha Allahu fi qalbi abdi ala yadai malakin aw shaytanin ita mafarki shi mafarki wasu abubuwa ne da dan adam ke riskowa wanda Allah ya rataya su da zuciyar bawa zuciyar bawa tana riska a hannun mala'ika ko a hannun shaitan in ma bi asma'iha ko dai rusko abubuwan da sunayen su ai hakikati ya ga su yadda suke au bi kunaha ko da abin da yake zama alkunya gare su annabi ya ga Aisha an nuna mai ita matar shi kaga bi ismiha wa zata yake kenan ko kuma irin wannan kuma inda ya ga saniya an yanka cewa za a zubar da jini eh, akwai kuma kamar wannan da ya ga waɗanda wanda ya ga wata alkunya kenan ai ibaratiha wa in ma takhlitin ko ya ga abubuwa sa kuɗi a rasa kansu na shaidan ɗin kenan fa muhimmatul mu'abbir da haka aikin ka kai ne fasara mafarki naqal sura az-zihniyya min Allah shu'ur Allah wa'ayi zaka ɗauko wannan hoton wannan wato mental picture zaka ɗauko shi daga Allah shu'ur daga can wata duniya duniyar abinda da ba a ji daga transcendental world al'alla wa'ai abinda mutum bai iya ganewa ila shu'ur ka kawo shi zuwa ga abinda zai zama wato comprehensive daga uncomprehensive world to comprehensive world I mean comprehending daga uncomprehending zuwa comprehending yadda da ba a gane shi sai a gane shi inda ma ta kunu ru'ya ramzan san ta zama code ne wa mai da ja'at idan ko mafarkin ya zo ka falaki subhi kamar hasken asuba fa hiya ta gawo bidun ta'wilin babu magana fasara kamar ta da muka misali na na malam Abdullahi ibn Maslamah al-Qanabi wa sababu ittihadu Allah shu'ur Allah wa Allah wara'i Allah wa'i bi shu'ur al-wa'i munasaba shine idan idan wanda ba a gane ba shine uncomprehendable wanda kuma ka gane shine comprehensible ka fahimci shi kenan duhu sura al-mutatabiq fala yahtaju ittafal da ta'wil idan idan wanda yake eh, ana fahimta shine baya bukatan fasara faru'a laha dilalatu shi mafarki yana da fassarori yana da ma'anoni min hama huwa jaliyun akwai wanda yake a fili fala ya taju ila ta'abirin bai bukata zuwa ga wata fassara wa min hama huwa khafiyun akwai wanda yake a boye wa ya ila ta'awilin yana bukata zuwa ga fassara wa tawdihun da bayani wa aksur rumuzi da juya waɗannan kodins din a juya su a canza su a bankara su allati fi Allah shi'ur wanda da ba a gane su hatta tutsarika halar ra'i wa waqi'ahul mu'ash wa huwa shu'ur ta dace da abin da yake rayuwa akai a gane fala budda min ma'rifati halin ra'i dole ne a san psychology da rayuwa da ɗabi'a da tunani da shekaru da suna da gari da komai da ke da alaka da abin nan da mai mafarkin irin abin da likitoci suke cewa medical history to shi wannan dole a san life history din shi kafa fasara shi mafarki wa ramzihi hatta ya cimma at-ta'biru ala akmali waje wanda sai an san waɗannan abubuwan sannan za a iya mashi fassara a bisa cikakkiyar fuska to za mu saurara a nan? sai Allah ya kai mu haɗuwa ta gaba insha Allah nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh